لا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعداد الله أولنا لنا تابيو رمضان shekarar hijira 1443 wadda ke daidai da uku ga watan hudu shekarar miladiya 2022 za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wadda shi ne zama na biyu a wannan shekara mai albarka a wannan masallaci namu na unguwar jambulo cikin garin kano allah ya samu dace in ba a manta ba muna cikin suratu fatir wadda mun gama tafsirin aya ta takwas za mu tashi akan tafsirin aya ta tara wadda allah maɗaukakin sarki ya faɗa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 كذلك النشور من كان من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد مفسد ومكر أولئك هو يبود بسم الله الرحمن الرحيم Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana bayani a wannan sura mai albarka sura da take makkiya kamar yadda muka yi bayani surorin makka suna dauke da uslubi na da'awa da kuma ƙaryata itiqad na mutanen makka kamar ƙaryata cewa idan an mutu ba za a tashi ba kamar ibada ta gumaka da suke yi da shirka to za mu ga duk ayoyin da suka sauko a maka ko sururi suna mu'alajar irin wannan sai kuma karyata manzanni da mutane suke yi ake bugawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam misali cewa shi ma mutanensa idan sun karyata shi ba shi ne na farko ba to Allah madaukakin sarki daga irin buga misalin da yake abin da zai tabbatar da cewa idan an mutu za a dawo shine ya buga misali da ruwa yace wallahu allazi arsalar riyaha fatufiru sahaban fasukunahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha Allah ce Allah shine allazi arsala riyah shine wanda yake aika iska kalmar riyahu da arrihu da bambanci a harshen larabci idan an ce arrihu shine iska wadda yake namijin iska ma'ana baya barbara iska ce mai zafi kamar ka ce guguwa shi yasa zaka ji ana sifanta ta da rihun asifun amma kalmar arriyahu to kalma ce da take daukan iska wacce take da mix tana iya barbara a junanta ma'ana iska ce mai sanyi wadda take motsawa a hankali tana tafiya a hankali shi yasa Allah madaukakin sarki yana buga mana misali jaraina bihim birihin tayyibatin shine malan suka ce ar-rihu tayyiba anan hiyal riyah ma'ana iska mai daɗi shine irin wannan ar-riyahu din iskar da take barbara da juna wadda take tafiya a hankali take tunkudawa a hankali fatufiru sahaban ita ce idan ta barbari juna sai ta haɗa gajimare kaga wannan ƙadiyya ce ta masu sciences ashe yadda ake haɗa fomin ɗin gajimare daga iska ne wannan kuma mun yi imani da shi ko research ɗin masu research ya tabbatar ko bai tabbatar ba mutun talatale shekara dubu da ɗari hudu da wani abu alƙur'ani ya faɗa mana yadda ake fomin ɗin gajimare gajimare asalinsa wata iska ce take haɗuwa take taruwa sai ta yi fomin sai ta ainihin hada wannan gajimaran shi yasa Allah ce fatufiru sahaban isara shine ta samar da shi wannan gajimaran in ta cakudu ta cakudu sai ta tayar da gajimare sai ta tashi fasukunahu ila baladin mayyit Allah ce sai mu jashi mutun kuda shi zuwa wani wuri wanda yake dry ne almayyit huna bi ma'ana almujaffaf mana ƙasar da ke ba ruwa ba ni'ima ba a yi ruwan sama ba an sifanta ta da ƙasa matacciya idan ka haɗa ƙasar da ke akwai ciyawa da ɗanyen bishiya da ƙwari da sauransu da wannan busasshiya da babu komai kaga za ka ga wannan kamar matacciya ce waccan mai rai to sai Allah ya bisalta misali ya ce fasukunahu ila balad albalad mai ma'ana huwal makan mayyitin wurin da yake a bushe yake babu alamar rayuwa fa ahyayna bihi al ardha ba'da mautiha sai mu rayar da wannan garin da wannan wurin sai ya zamanto mun rayar da shi bayan wurin ya mutu da an zubar da ruwan sama sai kaga ƙasa ta tsatsage sai kaga tsoro ya fito sai kaga ƙwarika ka rasa daga ina ƙwarin suke kullum abin mamaki ne a gidanka yanzu idan an yi ruwa sai kaga wasu ƙwari suna hutowa sai kaga to waɗannan ƙwarin yau aka halicce su ko talatala tala zafi ne suna cikin ƙasa hankali ba zai ba da cewa waɗannan halittun za su iya zama a cikin ƙasa a wannan zafin da ake batun da kai ma mai rai wahala kake sha amma da an yi ruwa sai ka ga cikin ikon Allah ƙwari miliyoyi suna fitowa daga ƙasa alamar rayuwa ta zo wurin kenan to wannan misali ne Allah yake buga misali da ƙasa matacciya da kuma ƙasar da aka zuba ruwa Allah maɗaukakin sarki ya rayar da ita ce kadhalika nushu kamar haka ne annushu ta yadda matattu yadda kaga an mutu dinnan ita idan mutum ya diddige ya narke wannan kashin zai saura daga nan za a sake dawo da layuwarsa minhu yurakkab ولهذا قال الله تعالى كذلك النشور yasa Allah ya ce da haka ma za a tayar da mutum sa'annan lokacin damana idan ka gangara sai ka ga wurin ya zama kore da kuma ya bushe qultu Ya ce haka ne Ƙala. fakadhalika yuhyi Allahu mauta kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki zai rayar da matattu Allah yace man kana yuridu al falillahi al jami'an hmm. duk wanda yake neman girma Allah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan kalmomin su ne alkalimu tayyib amma alkalimut tayyib ta farko shine aka ce la ilaha illallah tana cikin waɗannan jumlolin da aka ambata saboda yace kalima tayyiba alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan to wannan kalima ɗaya ce daga cikin kalimu tayyib kuma ita ce babban su ita ce kalimatu shahada to Allah ya ce ilaihi yas'adu kalmomi waɗannan masu tsarkaka idan ka faɗa kalmomi masu tsarki suna komawa zuwa ga Allah ne suna tashi da kansu sai malamai suka ce ashe idan kai tasbihi ko kai tahmidi ko kai tahlili ko kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kalmomi ne masu dadi suna iya tashi zuwa ga ubangiji yas'adul kalimut tayyib hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa kalimut tayyib din nan idan mutum yayi magana da su za su tashi ainihin wato wani mala'ika zai zo ya sanya su a fuka-fukansa ya tashi da su zuwa sama duk lokacin da ya wuce wani gungu na mala'iku za su ji wannan kalmomin suna tasbihi kuma tasbihin da muryar ka kai da kai magana za a ce wannan muryar waye a ce wane ne dan wane shi yake tsarkake Allah shi yake tahalili shi yake tasbihi waɗannan kalmomin za su tashi tare da wannan mala'ikan mala'iku su yabe ka su gode maka ya wuce ya je mala'iku na sama ta gaba nan ma su yabe ka har ya tike zuwa gindin al'arshin Allah wadda ya ce lalle waɗannan kalmomin ba za su gushe ba a jikin al'arshin Allah suna tasbihi za ka dinga jin sautinsu da ƙararsu kamar yadda kake jin ƙarar ƙudan zuma duk mutum idan san yadda zuma yake idan ka je gidansa ka je yana wani ƙara to haka kalmomin suna ambatan me suna tunatar da kai a wajen ubangiji ana jin muryarka da irin wannan kalmomin da ka faɗa shi yasa malamai suka ce ashe yawan kalma da tasbihi da zikiri lalle wani abu ne abin nema yan uwa shi yasa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabaqal mufarriduna lalle masu yawan zikiri sun rigaya sun yi gaba suka tambaye shi wamal mufarriduna ya rasulullah su wane ne masu zikirin nan me suke faɗa yace azzakiruna allaha wa zakirat. wannan kalma ta subhanallahi da kake ganin kamar kariya na ta gama gare ci tana da daraja kai kaɗai ne a zaune ka ce subhanallah ka yunkura ka ce alhamdulillah ka ɗan motsa ka ce la ilaha illallah can ka zauna ka ce allahu akbar wani lokaci ka ce la haula wala quwwata illa billah kalmomi ne masu tsadan gaske kalmomi ne da za ka yi farin ciki da su a ranar alkiyama wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za su ciza yatsa a ranar alkiyama saboda waɗannan masu yawan faɗan wannan kalmomin sun tafi da lada masu yawa a ce wai wani aiki suka yi sai ka ce ai kalimar kalimar tayyib ne kalmomi ne daɗaɗa suke faɗa Don haka wannan alkalmu tayyib ɗin yan uwa ya kamata mu rike mu san cewa su da kansa Allah ya musu fuka-fukai suna tashi tare da wannan mala'ika dan su je wajen Allah su maka shaida cewa kana ambatansa wal amalu salihu yarfa'u haka kuma al salih aiki nagari ta nan ne malamai suka ce ayyuka ashe bangare biyu kenan akwai alakwalul aqwalul akwai kuma al af'al al badaniyatu wa al'af'al alƙalbi ya fi'ili guda biyu ne akwai aikin da zuciya ke yin akwai aikin da gaba ke yi sa'annan kuma akwai aikin da baki harshe ke yi sai ya zama to muna da ayyuka kala uku kenan ka karanta alƙul'ani harshen ka ne yi. amma ka abin da abinda ya ce, wannan me da zuciyarka da gabarka suka yi to sai aka ce ɗaya baya yiwuwa sai da ɗaya. alƙaunu la ya kunu illa bil amal sai ka ce wal amalu salihu yarfa'uhu wannan damirin haɗin wa zai ɗaga sai ka ce alkalimu tayyib mana alkalimu tayyib yarfa'uhu al amalu salih sai malamai suka ce duk irin aikin da kai duk zancen da ka faɗa da tasbihi da istighfari da kaza idan aikinka bai yi daidai da abin da ka faɗa ba ba inda zai ji saboda an gane cewa abin da yake daga aikinka maganar da kai ta tasbihi shine aikinka na kwarai misali mutum da ya istighfari amma a zuciyarsa farig ne bai yi yin istighfarin ba ba da niyyar ya samu istighfarin yayi ba kawai ya faɗe ta ne mujarradan a bakinsa kaga babu al'amal salih aikin zuciya da zai iya daga wannan abin har Allah ya karɓa, babu shi sai ka ce to ba zai yiwu ka faɗi abu da baki ba sai ka haɗa shi da aikinka Ta haka al'amalu salih huwa alladhi yarfa'u al-kalimu tayyib diya da muka iya karatun alqur'ani diya da muka iya zikiri diya da muka iya yaban manzon Allah diya da muka iya salatin manzon Allah ana duba kuma ayyukan mu shin muna aiki irin na masu salatin manzon Allah din shin muna aiki irin na masu istighfarin to wannan aikin shine kamar takin zamani da zai daga wannan aikin namu da kalmomin da muke faɗa wannan shine abin da malamai suka fada cewa guda biyun nan mutalazimatani ne ma'ana abubuwa guda biyu a haɗe suke ɗaya baya rabuwa da ɗaya al'amalu salih da kuma alkalimu tayyib Allah ya ce walladina yamkuruna sayyi'at amma waɗanda suke kulle kulle suke ta saban Allah shine almakaru almakaru shine kai abu a kulle don ka cutar da wani ba tare da ya sani ba kamar yadda Allah ya faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk daya biyu ne suke mitin akan ka to masu irin wannan mummunan mitin din masu kulla kulla ga musulunci Allah ya ce lahum azabun shadid yace suna da azaba mai tsananin gaske Allah ya rufa mana asiri Allah ya ce wa makru ulaika huwa yabur ko irin wannan kulla kullan da suke baya kaiwa ko ina ba sa cin nasara kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah Allah ya mana alƙawari da wannan duk lokacin da suka yi mitin suka yi kulle kulle akan sai sun cutar da musulmi da musulunci to kuma sai kaga Allah ya saranye abin abin bai yi tasiri ba ba don haka ba da tuni an gama da mu yan uwa amma wannan kayoyin da suke ainihin wato karfafa mana juna cewa wa makru ulaika huwa yabu makircin da suke din nan lalatacce ne ba inda zai je ba zai kai ko ina ba lan yadurrukum illa adhan ba inda za su cutar da ku sai dai a baka amma musulunci yana nan daram dimin da'iman haka Allah ya so Allah ya sa mu gane na'am والله خلقكم من تراب ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ذلك على الله يسير daga cikin dai bayanin aikin Allah Allah ya ce wallahu khalaqakum kuma Allah yadda ya tura wancan iskan ya hada gajimare aka ruwan sama to ga asalin ku kuma da kuke inkari kuna ganin in kun mutu ba za a dawo da ku ba ko a kunna idhaman wa rufatan inna lafi khalqin jadid ko a inna lafi khalqin jadid haka suke cewa idan mun rididdigi shikenan za a dawo da mu to sai Allah ya nuna muku to ga asalin ce wallahu khalaqakum min turab Allah ya halicce ku daga at-turab shine turbaya wannan redayi shine at-turab mai kura wanda idan an daga shi kura ce za ta bile ka wannan shine asalin kakanmu Adam alaihi salatu wassalam summa min nutfatin daga annabi adam sai halitta ta dawo kuma ana yin ta daga mani wanda ita ce har yanzu har gobe Hajji bi. duk wadda ka gani asalinsa daga wannan nutfa ce ta mani summa ja'alakum azwajan sa'annan cikin hikimarsa sai ya sanya mu mace da namiji da Allah ya so da sai ya bar mu mu kadai kaga da ba za a ci nasara ba kenan da an barka kai kaɗai ba ka da abokiyar ta ainihin wato rayuwa rayuwa ba za ta yi daɗi ba a ce kai kaɗai ne namiji kai ne za ka haihu kai ne za ka yi abinci kai ne za ka yi komai a rayuwa kai ne a waje kai ne a cikin gida ka gaba zai yiwu ba lutfarsa da ainihin tausayawarsa Allah sai ya sanya mu sun maja'alakum azwajan nan sai Allah ya sanya ku ku zamanto maza da mata wa min kullin زوجين لعلكم ومن كل شيء kulli زوجين لعلكم تذكروا الله tadhakkaru Allah ya ce kowane abu mun sanya biyu ne mace da namiji wannan ma ni'ima ce yan uwa da Allah ya so da sai ya mana ɗaya ɓangaren namu ba daga jikinmu ba kaga rayuwa ba za ta yi ba a ce matar da zaka aura dabba ce kaga musiba ce ko kuma a ce aljana ce kaga ba za a daidaita ba amma ashe ni'ima ce da ya sanya mu min azwajan ai daga cikinmu ya sanya mana waɗannan matekun namu shi yasa malamai suka daure uku ne ɗaurin farko ɗaurin adam alaihi salatu wassalam ɗauri na biyu shine ɗaurin duk wani dan adam daraja ta uku kuma shine matan da aka halitta mana daga mu, daga irin jikinmu daga irin rayuwarmu daga nan akai bambancin kawai wannan namiji ne wannan mace dan ka samu nau'i na ta'aluf sabo da juna ba za ka samu tsoro ba ba daga wuta aka yi ta ba ba daga wani abu mai wari aka yi ta ba a'a daga irin jikinka aka yi maka wacce take ita ce abokiyar zamanka wannan ma ni'ima ce babba shi yasa Allah ce summa ja'alakum azwajan Allah ce wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi ba wata mace da za ta ɗauki wani abu na halitta a cikin ta ne tun daga lokacin da aka jefa shi a matsayin mani har zuwa lokacin da za ta kai ta za'uhu ta haife shi illa bi ilmihi duk wannan darajat din. da wannan hanyoyin da dan adam zai bi daga mani ya zama jini daga jini ya zama tsoka daga tsoka ya zama kashi daga kashi ya zama rufe shi da nama kamar yadda uh, suratul mu'minin ta yi bayani duk wannan daurat da za a bi Allah ya ce illa bi ilmihi Allah yana nan yana kiyaye ka sai ka fito duk wannan hanyoyin da zaka bi Allah madaukakin suke cewa mata hamilu min unsa wala tada'u illa bi ilmi shine malam ibnu kathir ce ai aksar min zalika Allah ya ce mata tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ko ganye ne zai fado a tsakiyar daji Allah ya san inda ganyen zai faɗi yaushe zai faɗi akan me zai faɗi idan ya faɗi kuma in ya narke me zai zama wannan ƙwaro ne zai zo ya cinye wannan ganyen in ya cinye shi ina ina ne makomansa wannan ilimi ne wanda ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam Allah maɗaukakin suke cewa Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdadu وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله ما Allah كين سركي دو wannan taurat din shine yayi shi ya kaddara kuma shi ya sani wannan an fadawa su waɗannan qurayshawa da suke ganin cewa ba za a tada mutum ba idan mutum ya mutu ya mutu kenan aka ce to ga asalin ku asalin ku daga ƙasa ne sai kuka koma mani sai kuka koma jini sai kuka koma tsoka sai kuka koma ƙashi sai aka lullube kashin da wata tsokar da wata fata daga nan sun thumma ansha'nahu halkan akhar Allah ce sai muka halicce ka ko dai namiji ko mace nan ne asalinka to yanzu wadda ya wannan hanyoyin wadda ya kirkiro ka daga wannan farkon idan ka riɓe ka narki sai ya kasa dawo da kai yadda kake ba zai yiwu ba kaga aqidar yahudawa aqidar mushrikai da suke cewa ba za a dawo ban an mutu kenan ba zai yiwu ba kenan Allah ya ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab haka kuma duk wadda Allah zai bashi tsawon kwana koko zai zamanto mai gajeren kwana ne illa fi kitabin yana nan a littafi a rubuce malamin da alkitab huwa ilmullah yana nan a cikin ilimin Allah wane za a halicce shi zai kai shekara 90 wane zai kai 70 wane zai kai 60 wane zai kai ƙasa wane zai kai sama ma'ana ƙasa da wannan ko sama da wannan Allah madaukakin sarki ya sani wannan shine raddi akan masu cewa Allah da yake cewa ya alamu ma arham sai suke cewa ai yanzu likita ma yana ganewa tun kafin a haihu ana gane cewa namiji ne ko mace to sai aka ce ai ba haka Allah yake nufi ba mafi arham din bai zama mutum ba ma ballantana a gane namijin ne ko mace to idan ma ya zama mutum ko namijin ko mace ka san ajalinsa ka san rayuwarsa shi likitan zai iya gane wannan zai iya rayuwa shekara kaza kuma wannan da yake cikin nutfa nan bai zama ma mutum ba bai zama halitta ba zai iya zama gwamnan garin kaza ko zai iya zama shugaba na wuri kaza ko talaka ne ko matsiyaci ne ko dan fashi ne ko dan boko haram ko halal ne ba za ka iya gane wannan ba amma shi Allah tun lokacin da aka yi ka tuni an riga an riga an rubuta arzikinka da matsayinka shaqiyun ne am sa'id to kaga wannan ilimin yafi karfin likita shi likita abin da zai iya ganewa kawai idan abin ya kai wani matsayi ya gane namiji ne ko mace shi ma abin sai ya kai wasu satuttuka idan bai kai wannan satin ba har yanzu bai sami ilimin da zai iya gane wannan ba har yanzu cikin da yake sati ɗaya biyu likita ba zai iya indiketin cewa wannan namiji ne ko mace ba kuma idan ya yi indiketin ɗin ma za a iya tambayarsa to wannan namijin za a iya haifarsa ko ba za a iya haifarsa ba ma'ana zai rayu har a haife shi ya san wannan bai sani ba Ɓarinsa uwarsa za ta yi likitan ya sani a wannan lokacin bai sani ba kaga ilimin ba ɗaya ba ne kenan shi yasa kuskure ne in ana maganar ilimi na ubangiji ka kawo ilimi na ɗan adam ilimin ɗan adam takaitacce ne iya wani limit iya gwargwadon bincikensa ya gane dama wannan kuma musulunci baya musu da wannan Allah ya ba wa ɗan adam ilimi kuma ya ce ya nemi ilimi amma ka ce ilimi mutulaƙi irin yadda Allah yake iliminsa cewa an san wane ga matsayinsa ga inda zai rayu ga shekarun da zai yi a'a zai yi tsawon shekara ko ba zai ba wannan bai sani ba sai magana wala yunqasu min umri a cikin ayata ta ce ba za a rage masa daga cikin shekarunsa ba ma'ana ashe ana iya rage wa mutum shekaru kenan kamar yadda akwai asar da suke bayani cewa akwai wasu ayyuka idan mutum yana yi shekarunsa suna zamanto kaɗan duk mutum da yake saba wa iyayensa yake cin zarafinsu akwai asar da yake nuna cewa lalle mai cin mutuncin iyayensa ba zai daɗe ba ba zai yi kwari ba akwai asar da ke nuna mazinaci ba zai yi kwari ba ba zai daɗe ba akwai asar da yake nuna mutumin da ba ruwansa da 'yan uwansa baya zumunci shi kaɗai kansa ya sani kawai daga shi sai 'ya'yansa shi ma wannan ba zai daɗe ba to waɗannan asar ɗin akwai rauni tare da su amma suna nan a matsayinsu malamai sun musu tafsiri kala-kala suka ce me ake nufi da ba zai daɗe ba suka ce albarkarsa rayuwarsa ba za ta yi albarka ba zai zama mai yankakken baya ko da kaga ya shekara saba'in tamanin to amma tamanin ɗin ba ta da albarka saba'in ɗin ba ta da albarka idan ya mutu ya mutu kenan ba wani daga cikin 'ya'yansa da zai yi wani abu wadda shi ma zai samu lada saboda shi ma abin da ya kasance yana yi saɓan Allah ne to sai malami suka ce shin wannan yana nan ko ko wannan wala yunqasu min umrihi din akwai wani fassara sai ka ce eh ai hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin ingantaccen hadisi sai man ahabba an yunsa alahu fi rizqi ko an yi wasa alahu fi rizqihi wa yunsa alahu fi ajalihi falyasim falyasil rahima duk wanda yake so a buɗa masa arzikinsa arzikinsa ya yawa kuma a ja kwanansa ya to ya yi tsawon kwana to ya sadar da zumunci ‘yan uwansa na wajen uwa da ‘yan uwansa na wajen uba ya dinga sadar da zumunci ya dinga tuna su ya dinga ainihin musu mu'amala ta zumunci to idan yana wannan Allah zai yalwata arzikinsa kuma idan yana wannan Allah zai sa ya tsawon kwana to nan ma malamai sai suka yi dogon tafsiri ya za a yi yun sa'alahu fi ajali kuma Allah ya ce inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar ajalin Allah idan ya ce shekara ɗari za ka yi ɗari za ka yi in hamsin za ka yi hamsin za ka yi idan biyu za ka yi ma biyu za ka yi kuma ga wani hadisi ya ce in ka yi aiki kai zumunci za a ƙara ma kwanaki sai wasu ka ce ai albarka za a sanya kwanakin su yi idan shekara hamsin za ka yi sai ka yi aikin ɗan shekara ɗari gashi dai hamsin kai a zahiri amma aikin da kai ɗan shekara ɗari irin wannan aikin yake yi kaga wannan ayin fita ta wannan tafsirin wasu kuma suka fito suka ce a'a inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ne ya faɗa manzon Allah ne ya faɗa tunda manzon Allah ya ce za a jinkirta maka a kwanakinka yana nan a kwanakinka za a jinkirta sai aka ce to yaya za ku yi da wancan inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar suka ce ai muna da mafita mafita shine Allah baya abu sai da sababi ma'ana wane zai yi kaza idan ya yi kaza idan bai yi kaza ba kaza ba zai faru ba an gane kowane abu da sababinsa to tuni an rubuta wane wane shekara 60 zai yi amma idan ya sadar da zumunci zai kai har 80 har 90 idan bai sadar da zumunci ba noban shekarunsa 60 suka ce in aka bar shi a wannan sababi sai ya zamanto hadithin manzo Allah ya ce wanda ya sadar da zumunci za a ƙara kwanakinsa in ka sadar da zumunci kana tsakanin wancan bonus din dama yana nan a littafi yana nan a lauhul mahfuz duk wanda ya je mala wanda zai iya karanta zai gani asalin shekarun wana 60 amma idan yayi abin da za a ƙara masa shekaru za a iya ƙara masa da bonus har zuwa 90 kaga shi ma gurgurdan me gwargwadon abin da kai kenan idan kai ɗan kaɗan a ƙara ma biyar in kai da yawa a ƙara ma goma in kai da yawa da yawa a ƙara ma ashirin talatin sai waɗannan malamai suka ce haka tafsirin yake mu bar shi saboda yamfa Allahu ma ya sha'u wa yusabbitu ko wa yusbitu ma ya sha Allah yana tabbatar da abin da ya so ya goge abin da ya so sai ya zamanto ajalinka yana da alaƙa da aikin da ka samun rayuwarka da walwalarka na da alaka da mai da aikin kirki da kai shi yasa aka ce wala yunqasu min umurihi yana cikin irin wannan babin mutumin da aka rage masa shekaru da ɗari zai yi ko tamanin zai yi yanzu daga hamsin an gama Allah ya rufa mana asiri tafsiri na uku wanda shine na ƙarshe malamai suka ce a'a wala yunqasu min umurihi yana maganar kwanakin da ake ebewa a shekarun za ka yi tamanin yanzu yau Allah ya riga ya san kayi shekara kaza da kwana kaza da wata kaza da minti kaza da sekon kaza wannan abin yana cikin me illa fi kitab yana nan a lissafi kamar an sa wani agogo ne wadda agogon nan naka yake kirgawa kawai sekon din yana me la yunqasu min umrihi illa fi kitab ko sekon ɗaya ne ya rabu a rayuwarka yana nan a rubuce yanzu saura kaza kaza ya tafi saura kaza to wannan tafsirin shi ma tafsiri ne wajihi wanda insha Allah zai zamanto akwai muraqaba tamaman kenan wanda dan adam bai kamata ya bar shekarun su tafi a banza bai yi aikin alkhairi ba Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir lalle yin haka din abu ne mai sauki a wajen ubangiji ya zamanto ya kiyaye shekarun da ainihin bayan ya halice ka da shekarun ka da dukkan tasarrufat ka kuma a kirga maka su kuma yana nan a kanka in ka ga dama kai aiki in ka ga dama kai wasa har lokaci ya kure Allah ya sa mu dace na'am وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون bayan bayani akan sama da kuma halittar ɗan adam sai Allah ya buga mana misali akan babbar aya daga cikin ayoyinsa akan ƙasa shine ruwan kogi Allah ya ce wa ma yastawil baharani hadha azbun furatu sa'igun sharabu wa hadha milhun ujaj ba za ka taɓa daidaita manyan koguna guda biyu wannan kogin ruwa ne mai daɗi mai tsafta wa hadha milhun ujaju wannan shi kuma ruwa ne a cakuɗe yake na gishiri kaga wannan ruwan zartsi ne wannan kuma ruwan me ruwan daɗi malamai suka ce misali ne da al'anharu da kuma albihar Allah ya buga misali da ƙoramu da suke gudana kogunan da suke yawo tsakanin duniya irin wadda muke sha wadda ga ruwan daɗi ne wannan da kuma albihar teku wadda su kuma a tsaye suke wuri ɗaya shi yasa aka ce kullun teku ƙasa take wannan manyan ƙananan sabon koguna su ne a sama shi yasa ga ruwan wannan teku baya iya hawowa sama sai dai wannan mai daɗin ya koma ya haɗu da mai da ruwan teku to kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ainihin buga mana misali kowanne daga cikin alkhairi wannan ruwan da kake da shi irin riba niger riba benue riba wannan shine azbun furat ruwa ne mai daɗi ba ya da gishiri kana iya shuka kana iya noma kana iya komai a cikinsa amma ruwan teku fa A ga ruwan teku ya fi ƙarfinka kenan saboda gishiri ne da shi ba za ka iya wannan abubuwan da za ka yi da wancan ba amma shi ma yana da wata miza babba mizarsa ita ce mi a cikinsa shi ma akwai kifi nama kenan mai kyau wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan danyen nama kuma mai daɗi kowanne a farin kogin da kuma wannan kogi mai gishiri kowanne muna iya fitar da kifi yanzu irin su sadin din nan su gesha suwa duk kifi ne na me irin su shark kifi ne na wannan kogi mil wannan teku mai gishiri ana ake shiru irin wannan kifayen sanan irin fararen kifinmu kuma namu da muka saba na gargajiya su kuma ana shiro sa irin wannan koguna masu daɗi shi sa Allah sai ya ce mana ni'ima ce guda biyu yayi hada milhun ujajun hada azbun furatun za mu sha za mu yi wanka za mu yi wanki za mu yi shuka za mu yi noma duk da wannan azbun furatu wancan kuma hada milhun ujaj za mu iya hawa kansa mu yi tafiya daga nan har zuwa ƙarshen duniya neman kuɗi masu business manya-manyan kaya masu nauyi da ba za a iya ɗauko su a sama ba ba za a iya ɗauko su a ƙasa ba sai Allah ya ce wannan kogin abin tsoro wanda idan ka duba halittar ɗan adam da kai da wannan kogin baka isa ka shige shi ba wallahi tashiri ne na Allah in ba dan haka ba ba wata dabara da za ka yi ka ce kayi wani abin da za ka iya shiga wannan babban teku in ka ga mutum bai sani ba ne bai sani amma duk wanda ya san teku sunansa teku ikon Allah amma wai wannan ɗan adam Allah ya sakhara masa shi ya hore maka za ka yi wani abu da za ka hau kan wannan tekun ka yi tafiya ta milamilai dibinnai banda wannan ka ɗebo abubuwa masu nauyi wadda jirgin sama ba zai ɗauka ba jirgin ruwa ba zai ɗauka ba mota ba za ta iya ɗauka ba amma shi wannan jirgin ruwan sai ya ɗauko maka ya ka maka shi har garin wannan ma ni'ima ce da Allah ya so sai kogin ya zama mai bore sai kogin ya zama kana shiga zai haɗiye ka ko mai kai kwa sai kogin ya to duk abin da ka dora masa nitsewa zai yi ƙasa amma sai gashi Allah ya ka maka wata dabara za ka yi jirgi jirgin da ya kai unguwa guda duk girman wannan jirgin da nauyinsa zai tafi akan wannan kogin ba tare da ya yi sinkin ya nitse ƙasa ba me yasa haka kana nufin dabarar ka ne kana nufin wannan santsin ne yasa a Allah dai kawai Allah ne yake nufin mu da alkhairi da rahama daga cikin rahamar da yawa dan adam sai ya ce idan kai jirgi ka sassaka shi da sura kaza to za ka iya ɗora shi akan wannan ruwan ka taka ka hauka ya kai ka inda za ka je amma idan kai kaɗai ka taka da ƙafarka nutsewa za ka yi idan abin hawan ka ne nutsewa zai yi to kaga shi wani sirri ne da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana akan waɗannan koguna Allah ce wa min kullin ta'kuluna lahman tariya wa tastakhrijuna minhu aw tastakhrijuna hilyatan talbasunaha abubuwa biyu manya manya a cikin wannan koguna za mu samo kifi da za mu ci mai daɗi sa'an nan kuma za mu fito samu abubuwa wanda muke kwalliya da su kaman diamond kaman gwal kaman azurfa da duk wannan abubuwan da muke kayan kawa ne na duniya duk suna cikin me suna cikin wannan kogin kaga da marjani da yaqutu wanda ake cewa yaqutatun da azhab da alfidda da allu'lu'a duk waɗannan abubuwan da wanda ba mu faɗa ba wanda ba mu sani ba abubuwa masu tsada Allah ya ce kuna fitar da irin wannan abin daga wannan manyan koguna sawa'un tekun ne ko kuma irin wannan manyan koguna wanda ba tekun ba Allah ya ce tastakhrijuna hilyatan talbasuna wanda kuke kwalliya da wa taral fihi mawakhira kuma abin mamaki sai ka ga katan jirgi shine alfulk mawakhira yana kutsawa cikin sa ba tare da mai ba tsoron zai nitse ba wallahi abin tsoro ne ya kamata duk wanda Allah ya kai shi irin wannan wuraren ya je ya ga yadda jirgin yake tafiya ka hango jirgin ya keto tekun yana tahowa ka dinga mamakin yaya akai bai nitse ba to shine Allah yake buga misali kaman ana maka taswira ne taral fulka fihi mawakhir kaga katan jirgi yana kutsawa cikin ruwan sa walitabtahu min fadli kuma dan ku nemi falalar Allah hmm. ku je ku business aje ai kasuwanci aje a kawo kayayyaki Wala la'allakum tashkurun ko in kun yi haka kwatina Allah da ni'imar da ya muku har ku gode masa lalle ni'ima ce babba yan uwa wanda mu ana mu tunanin muna ganin wani abu ne wanda dole a yi wallahi ba haka bane horewa ce ta Allah da Allah ya so sai ya bar mu ga mu ga tekun mu shiga in za mu iya ba za mu iya ba amma sai Allah ya hore mana shi ya zama to zai daukan mana duk abin da muke za mu hidimar mu mu je mu dawo kai koman mu a cikin jirgi wani ma sai ya wata shida a cikin jirgi kuma ba abin da zai same shi tekun ba inda za a je a ce yau teku ta yi timbe ta ce sai an yi a'a ko a ce tekun ta haɗiye jirgin babu kawai sai dai wanda in kaddara ta hatsari inda wani kuma ko ba a teku ke ba za ka yi hatsari Allah maɗaukakin sarki ya ce ya mana haka ne don mu gode masa na'am yuliju layla nahari wa النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يولج الليل daga cikin ni'imomin da Allah yayi da yake nuna kudurarsa wadda su waɗannan mushrikan Makka da aya ta sauka a kansu cewa lalle wanda ya wannan shi ya cancanta abauta masa ba waninsa ba daga cikin hikimominsa Allah shi ke sanya sai ya zama sha uku wata ran ma sai awa sai sha hudu sai ya zama sha hudu kamar lokacin sanyi wata ran kuma sai a rago na can shine ilaji kenan wannan ya shiga cikin wannan time din wannan ya haɗe da na wannan kaga wannan ma yana nuna maka me juyawan lokaci cewa wata ran a samu short day wata a samu short night wata a samu long day wata a samu long night dare mai tsayi rana gajeriya rana mai tsayi dare gajeri kamar yanzu lokacin azumi ne muna azumin awa goma sha uku da wani abu awa azumin awa goma sha uku da rabi miki kusa gaba ɗaya ba rana kuna da wani allon da zai kawo muku haske tambaya yake in akwai wanda zai kawo muku ranar sai ku kawo babu shine Allah ce afala tasma'un daga cikin ayoyin dare shine ji jinka yana ƙaruwa da daddare ya ce a cikin ni'imar da na muku a cikin dare shine jinku na ƙaruwa afala ɗayan kuma ya akasa ce in alaikum alaikumun nahara sarmadan ila yawmil qiyama ko kuma a ce da ya man ya mai da yini shine gaba ɗaya ila yawmil qiyama ba dare kwata kwata man ilahun ghairullah kuna da wani ubangijin da zai canza ya'tikum bilailin taskununa fihi ya kawo muku daren da za ku samu hutu saboda duk yadda za ka yi da da yini ba za ka samu hutu ba baccin awa daya na dare ya fi baccin awa uku na yini saboda jikinka yana karɓan baccin dare fiye da baccin yini baccin yini kana yini amma rabi da rabi amma baccin dare kana karɓa ne gaba ɗaya to shi ne Allah ce shin za ku samu stress ɗinku ya tafi ku samu hutun jiki in kun yi baccin dare da Allah ya mai da rayuwa gaba ɗaya rana ce Kullum yini ne ga mai aiki sai an kura aikinsa manomi sai an kura nomansa kowa sai an kura mar domin yaushe zai dawo gida babu ne Allah ce afala tubsirun daga cikin babbar aya kuma da Allah ya mana lokacin yini shi ne ganinmu yana karuwa to nan ma sai ya haɗa maka ita da yini, ya ce kallanka ka tunanin wannan ma ni'ima ce Allah ya sa lokacin yini kallanka garau da ka duba za ka ga waye ya wuce nan amma idan da daddare duk wanda ya wuce ta wajen nan ba za ka iya gane shi ba ashe wannan ma aya ce ni'ima ce kenan to wannan ni'imomi ne da Allah yake hada mana yake nuna mana musamman su a Qurayshawa Makka shi yasa malam Jalalain da kaje kuffaru Makkata saboda ayar surar ta sauka a Makka ne amma ba ana nufin da su kadai ba har kowa kowa aya ce a kansa yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhara ash-shamsa wal qamar kuma Allah ya san hore mana ash-shamsa wal qamar taskhir shine horewa ma'ana za ka iya amfani da ita yanzu muna amfani da rana ko ba ma yi muna yi ko a da na gargajiya ma kana absorbing din me zafin ranar da hasken yana baka wani abu a jikinka a na gargajiya ke yanzu ka salwa haraj ga solar system ga wane ne ga yanzu mota ma sai an maka mai hasken rana kaga tashir kenan ashe ranar shi tana nesa da mu amma Allah ya hore mu da zamu iya zaben hasken mu zuko hasken mu yi amfani da shi ko zafinta mu yi amfani da shi wajen girki ko mu yi amfani da shi wajen samun haske ko mu ajiye shi ma mu tara shi yawa wanda zai ɗauki kwanaki yana babu mi muna tsotsansa sa hankali wannan taskhiri ne Allah ce sakhara shamsa wal qamar haka kuma yini a wata shi ma Allah ya hore mana shi muna amfani da shi za ka ga masu noma suna amfani da shi wajen busar da abubuwa hasken wata yana taimakawa wajen me abu ya bushe idan lokacinsa ya yi yana taimaka wajen saita tsirrai yana taimakawa wajen kaza shi ma abubuwa da yawa kaje ka duba masu masu sciences sun faɗa wanda kuma Allah madaukakin sarki a dunkule ya faɗa mana haka ya hore mana wata shi ma wannan wata ni'ima ce babba kullun yajri li ajalin musamma amma saboda kasancewa fa kowanne yana da iyaka da ranan da watan da daren da yinin kowanne yana gudana ne zuwa wani lokaci na musamman shine karshen duniya idan lokaci ya yi. rana Allah zai sa ta inkidari idan shamsu kuwirat ko wa idan nujumun kadarat da rana da wata za su in kidar wannan ta yi takwiri wannan kuma ta yi mi ta yi atamus wannan a shafe ta gaba daya wannan kuma gaba daya ta juye daga zafin rana ta koma baka ta canza gaba daya wannan hasken da zafin babu shi wadda muka duba a jikin rana muna observing abubuwa guda biyu da zafi da kuma haske kaga wannan wani abu ne da kowane muna muna bukatarsa to Allah madaukakin sai ya ce waɗannan suna da lokaci akwai rana da zaka ga babu rana akwai rana da ba ba wata ba taurari ba komai akwai rana da za ta zo babu yini babu dare an gama in ka ji ana yini ana dare a nan duniya ne a lahira ba ruwansu ba ruwa ba dare ba rana san ba mai saboda ai ba kirga kwanaki ake ba lahira ai an yi stopping in kana zuwa lahira shekarunka sun tsaya cik dan shekara 33 33 forever yar shekara kaza kaza forever haka Allah ya ce shi yasa babu al-lailu wan nahar a can babu lailu babu naharu balla ta kirga maka kwana kaza ko wata kaza ko lokaci kaza to anan duniya ne Allah ya ce kullun yajri li ajalin musamma zalikumullahu rabbukum lahul mulk mai irin wannan aikin fa shine ubangijin Allah shine Allahu mai wannan sunan da ke shi kaɗai ne mai irin wannan sunan shi yake jujjuya wannan lamura wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir gumakanku waɗanda kuke ganin sun isa kuna kiransu suna ganin su taimaka muku to ba su mallaki ko da alƙitmiru ba shi shine leda na jikin ƙwallon dabino shine alƙitmir in ka shirya kwallon da za ka ga wata leda kamar leda fara ko to wannan kaga wannan ai bai kai komai ba to su gumakan ku ba abin da za su iya sawa'un gumaka ne wadda kuka yi da duwatsu ko da itace ko duwatsu ne da gumaka ne na mala'iku ko kaza dukkansu ma na min qitmirin haka Allah ya ce ba abin da za su iya ba su mallaki komai ba komai nasa ne shi kadai karewa ma in tad'uhum la yasma'u du'a'akum mm. in kuka kira su ku taimaka mana ba za su ji ba saboda jamadat ne daskararru ne duwatsu ne an sassaka su ne walau sami'u kuma ka kaddara ma a ce aljanu kuke kira su ne gumakan ko mala'iku ne su ne gumakan kuma sun ji kira mastajabu laku ba wani mala'ika da isa ya ce to bari wani ya kira ne ya mai da ni Allah bari na ansa masa wane mutum ballantana aljani ya ce zai ansa maka don kame da shi ubangijinsa bai isa ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma a ranar kiyama za a yi baran baran a ranar alkiyama za su ce ba mu ba ku istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u har mala'iku wa yawma yahshuruhum jami'an thumma kulu lil mala'ika a ha'ula'i iyakum kanu ya abudun Mala'iku za a tsuye a wannan rana fa Allah ya riga ya sani huwa a'lam mala'iku ba su ce a bauta musu ba amma matsalar tun da aka kama sunansu a matsayin su ma alloli ne sai Allah ya tara su da su da suka bauta da mala'ikun ce waɗannan su suke bauta muku iyakum kanu ya abudun Mala'iku za a tambaya ƙalu subhanaka tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya abudun aljin shi waɗanda suke bauta aljanu suke bauta ba mu ba tunda su dama mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna Mayu Umaru. a lokacin mala'iku jikinsu na rawa su ce subhanak idan mutum ne kuma duk daraja ka bakai annabi ba duk darajar wadda kake tunanin zaka bashi matsayi irin na Allah bai kai kasfanta takalmin annabi ba musamman ulul azm irin annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma sai an tsuye shi an tambaye shi an ce me a an taƙulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah saboda za ka gane Allah yadda yake kishi babu abin da Allah yake kishi irin ka haɗa shi da wani a ranar alkiyama za a ce annabi isa kai ka faɗa wa mutane ku rike ni ni da mahaifiyata a matsayin gumaka a matsayin ababen bauta ko bayan Allah shi ma me zai ce irin na mala'iku subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah kai tsaye abin da zai faɗa ke in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗa ma ka sani wannan jarabawa ce ya san jarabawa aka masa in na faɗa ma ka riga ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub amma saboda neman uzuri sai ya faɗa ya ce ma qultu lahum illa ma amartani bi abinda ka aika ni kace nayi an laha rabbi wa rabbukum ku bautawa Allah ubangiji na ne kuma ubangijin ku ne ni ban ce musu ni ubangiji bane ni ma na ce bawa ne irin su kuma na ce mu bautawa Allah ne da su to kaga in kana bauta mala'ika ga yadda za a yi in kana bauta mutum ga yadda za a yi to ballantana kuma gunki walau sami'u mastajabu lahu wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alqiyama baran baran za a yi ba ku ba su wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari kaman cikakken masani kwararre akan abin wannan ma'ana Allah yana baka labarin abin kaman an yi ne an gama domin shi shine al-khabiru shine masanin abin da zai faru a wannan ranar irin wannan musun da za a yi tsakanin waɗanda suka bauta da waɗanda aka bautawa kaman an yi ne an gama ba wanda zai iya baka labari cikakke kamar wanda yake kwararre masanin labarin kuma Allah ne shi ya bamu labarin ga abin da zai kasance tsakanin masu bautar gumaka da gumakan da kuma waɗanda aka bautawa Allah ya rufa mana asiri na'am ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah mm. wa هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقل مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير الله يا أيها الناس يا كومتاني kaga wannan kalmar an ce in an faɗe ta musulmi da wanda ba musulmi ba sun shiga ciki in dai sunanka mutum ka shiga Allah ce antumul fuqara'u ila Allah ku ne cikakkun masu bukata a wajen Allah shine ne an al faqiru ila Allah bi ma'ana wanda yake nema ku kuke nema a wajen Allah wallahu huwal ghaniyu Allah shine cikakken mawadaci alhamidu cikakken abokin yabo abin yabo kuma abin godewa Allah madaukakin sarki yayi kiran mutane a wannan cewa su san cewa Allah baya bukatar komai nasu su ne suke da bukata zuwa gawa zuwa gare shi kuma ka duba ka gani dan adam tun daga farkon rayuwarka har zuwa mutuwanka akwai abin da kake tunanin Allah yana bukata a wurinka babu kai kuma a kowace gaba kana bukatar me kana bukatar taimako ɗayan biyu dai ɗan adam yana rayuwa tsakanin bainal khawfi war raja ɗan adam yana rayuwa tsakanin tsoro da fata idan nema kake wa kake nema ya baka Allah idan tsoro kake wa kake nema ya amintar da kai Allah idan rauni ne da kai wa kake nema ya taya ka akan wannan raunin Allah idan ƙarfi ne da kai wa kake nema ya dawwamar da wannan ƙarfin kamar masu mulki da masu kaza wa kake nema ya rike maka wannan ƙarfin kada ya subuce Allah idan ba haka ba duk halin da kake ciki akwai tsoro duk halin da kake ciki kana da me tsoro ko dai neman taimako ko neman agaji a ije maka to sai zamanto ashe dan adam shine cikakken mai bukata a wajen ubangiji ashe bukatar ba wai kawai na abinci bane kaɗai. rayuwar ba za ta ma ba gaba ɗaya idan ba da ubangiji ba ba zai yiwu ba shi yasa yace kullu yawmin huwa fi sha'nin Allah cikin koyaushe gaba ɗaya cikin lamari yake koyaushe cikin me cikin tasrifin abubuwa na rayuwa yake saboda ka ba wanda zai bugi kirji ya ce yau ni ba na bukatar komai a wajen Allah babu shi kuma Allah ya yi wannan ƙalubalen ya ce am lil insani ma manna. Hmm. shin ɗan adam yana samu abin da yake da bukata gaba ɗaya wallahi bai samu ba me ake so ne ilimi dukiya mulki kusan dan adam waɗannan tozo uku ne a duniya akwai wani abu sama da wannan babu duk mulkin ka kana bukatar me kana bukatar abubuwa da yawa lafiya kana bukatar amintarwa mulkin ya dore ta zarshe kenan ko kana bukatar kattenuwa ta kare kana bukatar katsufa ya zo kana bukatar kada wasu su maka kulle-kulle kana bukatar akwai abubuwa sai kaga wani lokaci bukatar da mai mulki yake wa ubangiji har ya kuma na talaka saboda shi talaka yana kasa dan abinda Allah ya bashi zai ce alhamdulillah shi ko wancan kullun cikin fargaba yake da yan kulle-kulle da yan juyin mulki da yan makiyansa da yan wani makiyan nan nasa kuma har akwai na kusa watakila har matarsa ma tsoro yake ji da ba zai yasta inu bi man? Allah Allah in mai imani ne ya san Allah ne kaɗai mai yi an gane duk mai mulkin da yake da imani sai ka kaga maimakon ya je yana kama kame shi yasa ka ga mafi yawa masu mulki sun fi mu'amala da bokaye ba komai yasa suke mu'amala da bokaye ba saboda mulkin su fa da wama ne saboda kada a cin masu za a ce suna bacci za a iya musu illa ana kaza za a musu kaza to sai zama to imanin su ya taza'za imanin yana rawa to me ya kamata su yi a samu wanda za su kiyaye su su wane ne a samu na boye a samu na fili na fili shine security da wane ne da soja da dan sanda da waye na boye kuma malam yana can da mai sunan malam da mai sunan boka da wane shi ma yana can yana bubbugawa duk motsin da za a yi sai an tuntube su duk rayuwarsu ta zama to me control ɗin wanda yake controlling ɗin rayuwar wasu mutane ne kazamai wallahi da yawa haka suke rayuwa irin wannan ko kuma ya zama ifritu shi shi kan kansa mai mulkin ya zama to ya zama ifiritu? shi ma matsafi ne babba sai yake amfani da wannan tsafin nasa yake me yana ganin kaman wannan da yake dawo da shi to duk mantawa da Allah ne da ya san Allah ya rike Allah da duk ya wuce wannan abin ba abin da kuma zai faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya tana cike da irin wannan tsafin daular rumawa da daular farisawa daular farisawa bautar wuta suke tsafi ya kare a wajensu ba irin tsafin da ba sa yi daular rumawa tsohuwar daula ce wadda suna da abubuwa na sahara tunda a cikinsu aka tayar da bani isra'il tsafi ya yi katutu a wurin amma sun hana da'awar manzan allah tafiya sun hana sahabbai su je su hau kansu da takuba su yi kace-kace da su ina tsafin saboda sun yi imani da mai, su alaƙarsu da sama take suna da alaƙa da heaven suna da alaƙa da Allah maɗaukakin sarki ba alaƙa da ƙasa suke ba su kuma waɗannan duk matsafan alaƙarsu da mai, ko da wani aljani ko da wani kaza ko da wani ifritu ifritu a ina yake kan dutsen wuri kaza a ƙasa yake saboda kawai da yake da alaƙa da Allah alaƙarsa ta yi sama ya fi ƙarfin duk wani wanda ke da alaƙa da wata halitta a ƙasa mutum ne ko aljan to amma inda matsalar take ƙarfin imanin ƙarfin mi ƙarfin imanin imanin ya kai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam radwanullahi alaihim ta kai sun taka kogi sun wuce sun isar da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kogi yana cikin cika ya yi ambaliya amma ya aka wuce aka taka kogin aka wuce ba abin da ya faru tarihi ya tabbatar da wannan kuma ba ma zamanin mazan Allah bane sallallahu alaihi wasallam zamanin sai na Umar an yi wannan abin me yasa suka samu wannan imani antumul fuqara'u ila Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu to shi sun su sahabbai tawakkalu ala Allah da suka dogara da Allah shi kenan sun huta da aje wajen wane da aje wajen wane da aje wajen wane sai imaninsu ya zamanto yana da ƙarfi sai suka fi ƙarfin duk wani wanda yake jin yana da wani abu to ƴan uwa sai mun yi developing ɗin wannan imanin a zuciya wallahi lokaci ɗaya ba za ka iya ba amma yau da gobe da karanta tarihin magabata sahabban manzan Allah da yadda suka yi gwagwarmaya yadda suka gama da dukkan wani matsafi aka wuce shi to idan kai training ɗin kanka da wannan to wallahi zaka zauna lafiya ba abin da zai same ka lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana in ka sami irin waɗannan ayoyin suka zauna a zuciyarka suka shiga jininka da tsokarka to kuma ka fi ƙarfin kowa sa'annan sai ka bi koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zikirin da yace a dinga yi dafa inda yake so a dinga karantawa bayan salloli da lokacin shiga gida da lokacin fita da lokacin shiga banɗaki da lokacin da zaka kwanta ka dinga karantawa kuma idan ka karanta ka yi imani da su ka yi imani da abin da manzo Allah ya faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara a cikin dare ka fatahu haka ya ce sallallahu alaihi wasallam in dai cikin dare ne ka karanta amanar rasulu zuwa ƙarshen an gama manzan Allah ce sun isan maka sai malamai suka zo suka ɗau biro aka dinga rubutu akan wannan ka fatahu din me ake nufi da kafatahu sun tsare shi daga dukkan wani sharri eh good sun tsare shi daga dukkan wata ibadan ma da zai ko bai yi ba za a rubuta masa ladan yayi eh good sun tsare shi daga dukkan wani abin da yake nema a wannan daren baya bakaran sai ya tashi ya daga hannu yayi ya ce ayi kawai tunda ya kabarta amanar rasulu kaman amanar rasulun nan ta roƙa masa sun roƙa masa abin da yake so kalmar amanar rasulun amma fa karantawa da zan yi da wadda za ka yi da wacce za ta yi da wadda wani zai yi ba ɗaya ba ne saboda gwargwadon giraɗin imani na da abin imani na da faɗin da manzan Allah sallallahu alaihi ya yi da gwargwadon yadda da gaskata abin gwargwadon yadda abin yake a rayuwata to haka dukkan zikiri wanda manzan Allah yake faɗa na neman tsari da na neman falala yana da alaka da imani na da imaninka za mu karanta tare amma tasirinsa ba ɗaya bane a jikinmu saboda al'ala kai kana shakka lafi shakkin minhu murib wani ku baya shakka ciki na haka idan muka duba yan uwa lalle neman taimako zuwa ga Allah gaba ɗayan mu raunin mu ya kai ba wani abu la haula lana wala quwwata illa billah shi yasa ce antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah shine mawadaci baya bukatar komai a wajen ku da haka muna bukatar shiriya ihdinas siratal mustaqim muna bukatar kariya muna bukatar neman taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muna bukatar duk komai in ka duba a rayuwa da harkar duniya da harkar lahira ga mai hankali ba wadda zai nema sai a wajen wa antumul fuqara'u ila Allah Allah ka yaye mana halin da muke ciki Allah nahnul fuqara'u ilayka wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah ce in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid inda Allah ya so yuzhibku sai ya tafiyar da ku a ce ba ku ya shafe ku a bayan ƙasa malamai su ce al-ibadatul kamila ke inda Allah ya so sai ya shafe mu gaba ɗaya ce ban da wannan yan adam gaba ɗaya an rushe su babu wani ɗan adam a bayan ƙasa wa ya ya'ti bi khalqin jadidin Allah ya kirkiro wasu halittar wanda su ba yan adam ba ne, ba irin halittar mu ba kuma su zo su bauta masa kuma wannan ba komai ba ne a wajen Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz ba wani abu ne mai wahala ba a wajen Allah kaga ashe duk shishigin da muke Allah ya ce mai munki ya ce idan kai a kanka kai in kai mai kyau kanka in kai mara kyau kanka to idan Allah da ya so da shi ya shafe mu gaba da shi kenan an gama kuma idan ya shafe mu ba zai bar haka ba sai ya kawo wasu wanda suka mi. in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum sai ya kawo wasu ba irin mu ba su zama to suna cika masallatai suna sallah suna abin da Allah yake so to amma Allah saboda haƙurinsa alhalimu ne mu saba masa mu butulce masa amma ya zuba mana ido saboda me saboda akwai miƙati yaumin ma'lum akwai ranar ranar kin dillanci sai a wannan ranar ne za a tabbatar a lokacin zaka gane kuskuren ka ka ciza yatsa amma da so yayi Allah yace inda ya so sai ya tafiyar da mu gaba daya zama ba mu wa yati bi khalqin jadid wasu malaman tafsir suka ce a in ya sha yuzhibukum ana magana ne akan masu me masu kin tashi ko cewa in an mutu ba za a dawo ba to shine da Allah ya so sai aka ce atake a yanzu da ya kashe ku yuzhibkum ay yumitukum wa ya'ti bi khalqin jadid nan ya raya ku kuma sabo fresh kuma an yi wannan ku alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut a cikin bani isra'il aka samu wasu suna tsoron mutuwa sai suka fita a garin kamar a ce duk mutanen Kano mu fita mu gudu an ce ko ku zauna a zo a yaƙe ku ko ku yaƙi dan Allah sai suka ce mu ba za mu iya yaƙi ba sa'annan ba za mu zauna a kashe mu ba sai suka gudu uluf dubunnai in thousands haka Allah ya ce lahum Allah mutu sai bayan sun fita suna ta tafiya a cikin daji sai Allah ya ce su mutu gaba ɗaya sai da suka mutu kowa ya mutu ina tsoron kuma ina za ka je ina za ka je ai ba ka da gudu ka da mafita ko dan adam yanzu zai tserewa Allah ne a duniya ko a lahira ba za ka iya ba Allah sai ya dawo da su to abin da na ce ku je ku yi shi yasa idan Allah ya ce ka jihadi ba kai su sahabbai da suka fahimci irin wannan abu. da an ce a je jihadi sun fi kowa so su je jihadin saboda farko sun san wa ma kana lafsin an ta mutu illa bi iznillah ba wanda zai mutu sai Allah ya so in ba haka ba wahala ba ta sa a mutu rashin fitan kuma matsala ce domin ga waɗanda suka yi na bani isra'il sun gudu kuma allah ya me allah ya kashe su take sa'annan kuma ya rayar da su ya ce ku dawo sun ma'ahyahu allah ce inda allah halazu fadlin ala nas allah yana da falala ba don falalarsa ba da in sun mutu sun mutu kenan amma ashe example ake so a buga musu saboda su yi imani shi yasa gatar da bani isra'il suka samu a wajen kira don su yadda da annabi musa ya ninninka na sauran sauran bayan Allah ya ninninka na sauran mabiya ba abin da ba a musu ba karewa gashi an ce su mutu ba dai mutuwa kuke tsoro ba an ce ku je jihadi kuna tsoron mutuwa kun ce za ku gudu to gashi yanzu kowa ya mutu kuma gashi an dawo da kai ka san ashe ba a nesa take da kai ba kenan ka dandana mutuwar kaji kuma ka dawo saboda falalar Allah kuma aka ce da ku ci gaba da rayuwa kowa ya karasa iya shekarun da aka yanka masa wannan ya kamata a ce su zama masu imani masu karfin imani amma duk da haka ya suka yi lanna da ha abadan ma damu fi da aka ce ku shiga wannan garin suka ce ai ba za mu shiga ba ma damu in dai waɗancan manyan mutane suna ce ba za mu shiga ba har da faɗa bakar magana zahab anta wa rabbuka qatila inna ha huna qa'idun muna nan muna jiran ku ku je ku gama aikin in kun gama kun share su kun gama da su sai mu shiga garin amma ba za mu shiga ba so su suna da taurin kai to kada mu zamanto irin su yan uwa Allah madaukakin sarki yace in ya sha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid da sai Allah ya kashe ku kuma ya sake rayar da ku din a gani wa ma zalika ala Allah bi aziz wala taziru waziratu wuzra ukhra ina ganin la Allah nan ya kamata mu tashi a wala taziru waziratu wuzra ukhra saboda nukta ce babba Allah ya madaukakin sarki ya ce wata rai ba za ta daukar wa alhakin wani rai ba duk mutum abin da yayi kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasaba rahin ko kullu mar'in bima kasaba rahin ko kullu nafsin bima kasabat rahina kowa abin da yayi a lokacin ba uwa ba uba za mu karanta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mahaifiyarka za ta zo ta ce wani na maka kaza na rene ka na ce wallahi ba ba abinda da biki mun ba abinda da za a yi na da to yanzu ba za ka dan daga mun ba abinda da nake tsammanin yanzu kafin a hisabi ne fa tunda kowa za a bashi littafin sa iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba sai daga kawai yanzu sallah daya ta rage da na samu wannan sallar ta azahar da shi ke na samu fas to ni ina zan samu sallah ɗayan za ta ce ɗanta ɗanta ba ya gode mata ya yabe ta ya ce ba abin da mun ba na faɗi uwa ne saboda za mu akwai uba akwai kaza duk hadisin zai zo ce amma wallahi baba ni ma tsoro nake ji yanzu idan na baki ɗayan nan ni kuma idan ta ta tike aka ce ɗayan nake nema ina zan samu ta kowa me wala taziru waziratu wizra Allah ka rufa mana asiri Allah ka hana ka raba mana aikin dan da na sani saboda cizon yatsan a wannan lokacin ne mutum zai dinga cewa ashe da na yi aikin alkhairi tunda gashi an zo magaryar tikewa gashi ba komawa baya babu aiki kawai yanzu tsagwaran lada ne kuma tsagwaran ladan nan kowa rowa sai yake shine yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi yace ce kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughun kowa abin sa ya ishe shi kowa tasa ta ishe shi Allah ka mana asiri Allah ka sauƙaƙa mana ina ga nan ya kamata mu tsaya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya samu dace